بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولا يمتشي نرانا الجمعة نوغ وتا شرندا 21 ga watan ga watan zulqa'ida hijira ta manzo sallallahu alaihi wa sallam 1428 wanda kuma shi ya daidai da nawa 30 ga watan 11 wato dukkan watan 11 ne kenan miladiya ta 2007 a wannan majalisi mai tarin albarka na sati-sati a tafsirin suratul rahman mun tsaya akan aya ta 43 ko malam sa'idu wanda yake jan baki kamar yadda za ku gani bai samu halarta ba saboda mura da ta kan masa sun kimanin wata guda kenan yana fama da ita satin da ya wuce za ku ji muryar tashi a tattoshi haka ya ta jan baki din haka sai a yi masa addu'a Allah ya bashi lafiya Allah ya sa ta zama tahurun insha Allah muna tare da Malam Abdulrahman zai karanta mana ayoyin da za mu fassara a wannan yammaci insha Allah bismillah malam
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان
idan ba a manta ba ayoyin da muke ciki suna magana a kan narko da zai riski dukkan wani wanda ya kangarewa kiran ubangiji wanda ya fada da addini wanda ya ƙi sauraron irin saƙo da allah maɗaukakin sarki ya aiko da annabawa da shi a wancan satin mun ji faɗar allah maɗaukakin sarki da yake cewa fa yau idin la yus'alu an dhanbihi insun wala jan yace yu'rafu al-mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam to shine yake cewa hadhihi jahannamu allati yukadzibu biha al-mujrimun wannan fa ita ce jahannama wadda masu manyan laifi suke karyatawa da ita yatufuna bainaha wa baina hamimin an suna kai kawo tsakaninta da tsakanin wani ruwa zazzafa tafasasshe fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangijin kuke karyatawa Allah maɗaukakin sarki yake gaya musu cewa wannan ita ce jahannama jahannamar da kuka ce ƙarya ce ba gaskiya ba ce to yau gata gata nan kuna ganin ta afa sihirun haza am antum la tubsirun wannan ma sihirin ne wannan ma rufa'ida ne kamar yadda kuke cewa duk lokacin da aka nuna muku wata aya wata alama wata mu'jiza da take tabbatar da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam take tabbatar da kadaitakar ubangiji a wajen bauta sai ku ce an muku rufa ido to yau ga jahannama karara kuna ganinta ita din ma rufa idan ce hadhihi jahannamu allati yukadzibu bihal mujrimun wannan ita ce jahannama din wacce masu laifi manyan laifuffuka suke karyatawa ya na baina hawa baina hamimin an suna kai kawo tsakaninta da tsakanin wani tafasasshen ruwa mai tsananin kuna mai tsananin zafi wato Allah maɗaukakin sarki ya sanya wannan shine sakamakonsu su yi ta kai kawo tsakanin wannan jahannama din da kuma ruwa wanda yake tafasashe tsakanin wuta mai tsananin kuna da kuma ruwa mai tsananin tafasa to kamar yadda suke kai kawo a nan duniya suke kai kawo wajen gaskatawa da abin da ake gaya musu na gaskiya su yadda ko kas yadda su miƙa ƙafa ɗaya su janye su miƙa su janye sun ƙi shigowa a yi tafiyar da su su kuma ba su fito gaba ɗaya sun yaƙi da abin ba a ransu sun san gaskiya ake faɗa amma kuma ba za su fito su faɗa da fatar bakinsu ba ko su goyi bayan abin da ake faɗa wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum sun yi jayayya sun yi rigima da gaskiya alhalin zukatansu suna da yaƙinin cewa wannan gaskiya ce shi yasa Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labari lokacin da fir'auna yake gaya wa annabi Musa alaihi salam wa inni la'azunnuka ya Musa mashura ni a tsammanin da nake yi Musa sihiri aka yi maka wannan irin maganganu da kake faɗa ba maganganu ne na masu hankali ba mu manyan gari ba mu faɗi irin wannan magana ba sai kai a gaban mu aka haife ka a gaban mu ka taso kuma ka zo kana irin wannan da'awa ka ce da abin da muke faɗa ba gaskiya muke faɗa ba ba akan gaskiya muke ba lalle an yi maka sihiri fir'auna ya san ƙarya yake maganar da yake faɗa ya san ƙarya yake amma kuma girman kai da nuna isa da nuna kasaita sun hana shi ya fito ya yadda cewa akan ƙarya yake annabi Musa shine akan gaskiya shi yasa annabi Musa alaihi salam da ya tashi faɗa masa sai ya ce da shi ya tashi bashi ansa sai ya ce laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la adhunnuka ya fir'aunu masfura kai ma ka sani babu wani wanda ya saukar da waɗannan hujjojin da nake gaya maka face ubangijin sammai da ƙasa hujjoji ne waɗanda suke ƙarara basa'ir wanda kowa zai iya lalubawa ya taba ya gani a tsammanin da nake yi fir'auna dai Allah ya riga ya rubuta maka halaka sai ka halaka ba za ka bi gaskiya ba to yadda suke kai kawo akan abin da aka zo musu da shi na shirya na gaskiya suka ƙi karɓa duk da cewa a zuciyarsu sun san gaskiya ake faɗa to haka Allah maɗaukakin sarki zai yi musu sakamako aljaza'u min jinsil amal a ranar gobe kiyama zai sakanka musu da wannan wuta mai tsananin ƙuna ita ce ta jahannama da kuma wannan tafasasshen ruwa wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba da labarinsa a gurare da dama bayan Allah maɗaukakin sarki ya tattara su gaba ɗaya an yi musu ɗaurin kukumi ɗaurin goro an haɗa digadigansu da makwarkwaɗar kansu an ɗaure an yi kuli-kuli da su an zuba su cikin wutar jahannama kamar yadda Allah ya ce izil aghlalu في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون gaba ɗaya bayan an sa su cikin ƙuƙumai ta wuya da ƙafa gaba ɗaya an ɗaure su an dunkule su an jefa su cikin wuta Allah ya ce a cikin wutan nan za a dinga jan su fil hamimi cikin tafasasshen ruwa sun mafin nari yusjarun sannan a yi ta ƙona su da wuta wato don zafin wuta yakan musu ya dake su suka sai su hango ruwa sai su yi can a guje kuma daga can kuma in suka je suka ga ruwa ne wanda yake ba ruwa ne da zai shawo ba ruwa ne da Allah maɗaukakin sarki ya ba da labarinsa na cewa zai kekke ta hanjin cikinsu zai fitar musu da fuskokin da abin nan fatar fuskokinsu kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa yusabbu min fawqi ru'usihimul hamid يسحر به ما في بطونهم والجلود هكذا أدنغ زبا مسو irin wannan ruwa tafasasshe a kansu wanda zai dinga kwaranye ya dinga zubar da abin da yake cikin cikunansu wato hanjin cikinsu duk gaba ɗaya zazzage haka nan su ta ɗaye wa in yastagithu yughathu bima'in kalmuhli yashwil wujuh bi'sa sharabu wa sa'at murtafaqa in suka ce a kawo agaji suna son ruwa sai a kawo musu ruwa tafasasshe yana rababbaka kai ka ce tafasasshen mai ne wanda yake kona fuska kamar yadda Allah yake cewa wasu ko ma'an hamiman faqatta am'a'ahum a shayar da su ruwa mai tsananin zafi wanda zai kekkita ya yayya ga hanjin cikin su to haka Allah madaukakin sarki zai musu wannan sakamako can wuta tana rababbaka tana cin su idan zafin ya dame su suka buƙaci ruwa suka hango ruwa kuma su yi can can kuma sai su samu wani ruwa ne wanda shi ma azaba ce mai zaman kanta shine Allah maɗaukakin sarki yake cewa ya tsufuna bainaha wa baina hamimin an suna kai kawo su je nan su je nan yadda a duniya suka dinga kai kawo haka nan Allah maɗaukakin sarki zai musu irin wannan sakamako aljaza'u min jinsil amal Allah maɗaukakin sarki ya kiyashe mu Allah ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban to da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki ya yi muku kuke karyatawa wannan faɗakarwar da ake muku wannan gargaɗin da jan kunnen da ake yi muku na cewa ku faɗa tun da sauran dama da kuke da ita nan duniya ku gyara halayenku ku zama mutanen kirki ku zama akan turba tutar wannan ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya saukar ta faɗakarwa da bayani ita ce kuke karyatawa ya ku mutane da aljanu sannan Allah ya ci gaba da cewa waliman khafa maqama rabbih ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما ربكما تكذبان to bayan Allah madaukakin sarki ya gama maganar azaba ya gamar maganar narko sai kuma ya gangaro yana maganar ni'ima waɗannan ayoyi kowa ya ji su yanzu nan abin nan yawo zai fara da lala wato sai dai kuma hanyar zuwa inda suke ci take da wuya huffatul jannatu bil shahawat wa huffatul jannatu bil makarih wa huffatin naru bil shahawat hanyar da za a bi aje aljanna cike take da abubuwa marasa daɗi hanyar da za a shiga wuta kuwa to ga ta nan abubuwa ne na ban sha'awa akan hanyar Allah maɗaukakin sarki bayan ya gama faɗar azaba sai kuma ya zo yana faɗar ni'ima ya ce wale man khafa maqama rabbihi jannatan wanda duk ya ji tsoron tsayuwa gaba ga ubangijinsa yana da aljannatayya guda biyu fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangijinku ku aljanu da mutane kuke karyatawa zawata afnan aljannatayya guda biyu ma'abota rassa fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban da waɗanne ni'imomi ne daga cikin ni'imomin ubangijin kuke karyatawa fihi ma ainani tajriyan daga cikin su akwai idanuwan marmaro na ruwa waɗanda suke gudana fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban da wace ni'ima ce daga ni'imomin ubangijin kuke karyatawa fihi ma min kulli fakihatin zawjan a cikin su akwai nau'i guda biyu daga kowane itace na marmari fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangijin kuke karyatawa Allah ce wali man khafa maqama rabbih jannatani wasu malamai suka ce wannan ayar an saukar da ita ne dangane da sayyidina abubakar shi ake nufi wali man khafa maqama rabbi amma magana mai mafi inganci shine wannan aya ce wacce take amma ta shafi kowa da kowa illa iyaka tsoron Allah din ne hawa hawa na wani ya fi na wani na sayyidina abubakar ya kera na sauran al'umma saboda haka shi matsayin da zai samu yana sama da matsayin da kowane irin mai tsoron Allah zai samu banda annabawa da manzanni to wannan aya tana nufin cewa dukkan wanda ya ji tsoron tsayuwa gaba ga ubangijinsa ya ji tsoron gamuwa da ubangijinsa ranar da mutane gaba ɗaya za a bujiro su gaba ga Allah don hisabi yau mai yaƙomun nasu li rabbil alamin ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ذلك لمن خشي ربه waɗannan aljannatayya ne guda biyu na mutumin da ya ji tsoron ranar da zai tsaya gaba ga ubangijinsa kamar yadda Allah ke cewa fa amma man khafa maqama rabbihi wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya ma'wa wanda duk ya ji tsoron tsayawa gaba ga ubangijinsa sannan kuma ya hana zuciyarsa bin abin da take so fa innal jannata hiya ma'wa wannan aljanna ita ce makomarsa wannan sakamako ne duk wanda ya ji tsoron tsayawa gaba ga ubangijinsa wannan tsoron ya hana shi ya yi abin da Allah maɗaukakin sarki baya so ya sanya shi ya aikata abin da Allah maɗaukakin sarki ya umarce shi da shi Allah ya ce jannatani aljannatayya guda biyu Qur'ani a cike yake fal da bayanai a gurare daban-daban cewa akwai aljannatai jannatu adnin Allah yake ta faɗa jannatin tajri min tahtiha al-anhar aljannatai da yawa amma anan sai Allah ce jannatani to wasu malamai suka ce jinsi ake nufi wannan adadin guda biyu da aka faɗa ana nufin jinsul jinani aljannatayya din ake nufi amma an yi tasniya ba wai kuma tasniyar ake nufi ba adadi ake so kamar yadda Allah ce sun marje basara karratai ne yanqalib ilayka albasara basaru khasi'an wa huwa hasib ka sake maimaita daga idan ka zuwa sama sau biyu ba wai sau biyun kawai ake nufi ba ana nufin kai ta daga kai kai ta duban sararin samaniya za ka ganta da wata zobawa za ka ga wani aibi a tattare da ita ba za ka gani ba ba wai kawai sau biyu ba yi ba iya ba adadi to amma an faɗi sau biyu ɗin domin haka larabawa sukan yi amfani da wato siga ta tasniya suna nufin alta'addudi suna nufin adadi ba iyaka wasu malamai suka ce jannata ne inda aka faɗa anan ba ana nufin aljanna guda biyu rak ba ana nufin adadin aljannatai wanda duk ya ji tsoron ubangijinsa zai samu wannan aljannatai ya wasu kuma suka ce ana nufin jannata ne din wato gidajen gona ne da Allah maɗaukakin sarki zai bashi a cikin gidan aljanna kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ba da labarin mutanen saba laqad kana li saba'in fi maskanihim ayatun jannatani an yaminin wa shimal ɗaya a hagu ɗaya a a dama aljanna ɗaya a gaban gidanka ɗaya a bayan gidanka lambo ne na shakatawa na shan iska wasu malamai suka ce abinda ake nufi jannata ne ɗaya iyalinka da masu maka hidima a nan za su zauna ɗaya kuma taka ce tirakarka ce da kuma inda za ka tari bakinka in sun kawo maka ziyara to ko ma wacce din ake nufi kai dai ka samu in bai ne in da yawan ne kai dai ka samu annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama kamar yadda ya zo a cikin sahihul bukhari hadisin abi bakr ibn abdullahi ibn qais an abihi ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yana cewa jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima wa jannatani min zahabin آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن kaga wannan hadisin yana nuna aljannatayya guda biyu din ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aljannatai guda biyu min fiddatin na na na na, na azurfa aljannatayya guda biyu na azurfa aniyatuhuma wa ma fihima kwanukan da ake cin abinci ko a sha ruwa da ke cikinsu da duk abin da yake cikin wannan aljannatayya guda biyu na azurfa ne sannan wajannata ne min zahabin da kuma wasu aljannatayya din guda biyu aniyatuhuma wa ma fihima kwanukan da ke ciki kofunan da ke ciki da duk abin da suka kunsa na zinariya ne Allah ce wa ma bayan alƙawmi annabi ya ce wa ma bayan alƙawmi wa bayan an yanzuru rabbahum azza wa jalla illa rida'ul kibriya babu abinda zai hana waɗannan ‘yan aljannatayya ɗin guda biyu na zinari ko guda biyu na azurfa su ga ubangijinsu face gwada na ƙasaita da yake tattare da shi a duk sanda ya so su gan shi sai ya yaye wannan gado na ƙasaita ɗin ya nuna musu fuskarsa lillazina ahsanul husna wa ziyada kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna a cikin jannatu adn akwai jannata ne min fidda akwai jannata ne min zahab gaba ɗayan su a cikin me jannatu adn don a ƙarshen hadisin yana cewa fi jannati adn kaga kenan akwai aljanna wanda shine ismul ismul jinsi din wanda duk bayan Allah za su shiga to in suka shiga akwai waɗanda kuma a ciki za a ba su aljanna guda biyu ta zinariya akwai wanda za a ba su aljanna guda biyu ta azurfa akwai aljannatayya na almuqarrabina da kuma na ashabul yamin saboda haka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗa yake nunawa aljannar ba ɗaya ba ce aljanna suna da yawa to amma kuma akwai wannan rabo da za a yi akwai wannan kaso da za a yi akwai hadisi a cikin sayol bukhari hadisin anas ibn malik ya ce ummu rabi bintul bara' wata mata ce ta zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama ita ce mahaifiyar harisa ibn suraka shi kuma harisa ibn suraka ɗanta ne wanda aka kashe shi a badar a yakin badar yana cikin runduna kafin ma a fara yaƙi kawai wani wata kibiya kawai aka ga ta ballo ta harbe shi ba a san daga ma ina take ba to shine sai ta zo ta samu annabi sallallahu alaihi wasallama sai take ce masa an kashe mata ɗanta a badar ta ce in kana fil jannati sabartu in har yanzu maganar nan da ake yana can aljanna shikenan sai in yi haƙuri wa in kana ghaira dalika ijtahattu alaihi fil buka in kuma ba aljanna yake ba an yi wani guri da shi to sai in yi ta yin kuka sai manzo Allah ya ce ya umma haritha innaha jinanun fil janna wa inna ibnaki asaba al firdaus al a'la ce ya umma haritha ai aljannatan da yawa ba ɗaya bace suna da yawa kuma ɗanki ya samu aljannar da take ta koli ita ce alfirdaus saboda haka jannata da Allah ya faɗa a nan ana nufin bayan an baka gidan aljanna kuma a baka waɗannan lambuna waɗanda za ka shakata a ciki ka more a ciki da 'ya'yan itatuwa da abubuwan da Allah maɗaukakin sarki zai wasanta mana su a waɗannan ayoyi Allah maɗaukakin sarki ya sa muna da rabo a ciki hadisi ya tabbata a cikin sunanun nasa'i al-kubra da hadisin da tafsirin ibnu jarir tabari da na bagawi da sauransu daga abu darda ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sallama ya karanta wannan ayar waliman khafa maqama rabbihi jannatan sai abu darda ya ce wa in zana wa in saraka ko ya yi zina ya yi sata zai samu waɗannan aljannatai guda biyu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake karanta wa liman khafa maqama rabbih jannatan sai ya sake yin wannan tambaya wa in zana wa in saraka ya sake cewa wa liman khafa maqama rabbih jannatan abu darda bai hakura ba ce wa in zana wa in saraka ko yayi zina yayi sata ya rasulullahi annabi ya ce wa in ragima anfu abin darda ko abin darda baya so ko yaƙi ko hancinsa ya turmushi da ƙasa a wani gurin abu darda yake cewa inna man khafa maqama rabbihi lam yazni wa lam yasriq wanda zai ji tsoron tsayuwa gaba ga ubangijinsa ba zai yi zina ba ai ba zai yi sata ba in har ya fada cikin wannan laifuffuka to baya jin tsoron ranar da za a tsitsiye shi gaba ga ubangiji a masa hisabi annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna abu darda al-ibratu bil ma'al wato dan yayi laifi yayi zina ko yayi sata an yi masa haddi ko ba a yi masa ba wannan ba shi ne yake nuna ya kafirta ba matukar yana nan tattare da kalmar la ilaha illallah bai yi abin da ya warware ta ba to ko da ya jera na gobe kiyama Allah ya dulmiya shi cikin wuta an wanke wannan laifuffukan ƙarshe dai Allah maɗaukakin sarki zai jefa cikin wannan sakamako shine wa in ragima an fu abin darda ƙarshe dai zai zo ya shiga ko da zai shiga wuta ba zai dawoma a cikinta ba tunda ba kafirta yi ba annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya zo a cikin sunan tirmidhi yana cewa man khafa adlaja wa man adlaja balaga almanzil ala inna sil'ata Allah ghaliya ala inna sil'ata Allah ghaliya ala inna sil'ata Allah aljanna wanda duk ya ji tsoron uban wanda duk ya ji tsoro yake fargaba to zai fari tafiyarsa tun farkon dare ba zai bari sai dare ya tsala ba domin bai san yadda hanya take ba zai yi ƙoƙari tun dare bai yi duhu ba ya kama hanya hakanan wanda ya fara tafiyarsa tun farko farkon dare to zai kai gida kafin dare ya tsala masa to shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala inna sil'atallahi ghaliya saurara hajar ubangiji kadararsa mai tsada ce ba kowa zai iya sayanta ba kadarar ubangiji tana da tsada ba kowa zai iya sayanta ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala inna sil'atallahi aljanna kadarar ubangiji ita ce aljanna ba kowa ne zai iya samun ta ba sai wanda ya ji tsoron ubangijinsa ya hana zuciyarsa abinda take so ya tirsasa ta yi abinda ba ta so a cikin wannan ayar akwai gudan dalili da yake nuna aljanu su ma za su shiga aljanna kamar yadda mutane za su shiga aljanna matukar sun kyautata ayyukansu sun kyautata tauhidinsu a nan mutanen kwarai ɗinsu su shiga aljanna mutanen banza daga cikinsu su shiga wuta qala dkhulu fi umamin qad khalat min qablikum min al-jinni wal ins min al-insi wal jinni fi an-nar kaga Allah madaukakin sarki yace ko shiga aljanunku da mutanenku fi an-nar ashe aljanu za su shiga wuta to tunda akwai masu shiga wuta to akwai masu shiga aljanna a wannan ayar magana ake yi da aljanna mutum gaba daya ba wai da mutum kawai ake magana a cikin wannan sura ba fa bi ayi ala rabbikuma tukadzibani ba mutum da aljan ba to kuma Allah yake cikin ta yake cewa wali man khafa maqama rabbih jannatani wanda duk ya ji tsoron tsayuwa gaba ubangijinsa mutum ne ko aljan zai shiga aljanna wannan ayar da wasu ayoyi da za su zo a cikin wannan aya a wannan sura suna nuna cewa shi ma aljan idan ya yi abin kirki Allah maɗaukakin sarki zai sakanka masa da aljanna wasu malamai kamar yadda ƙurtubi ya kawo a tafsirinsa cewa sun yi hujja da wannan ayar akan idan mutum ya ce wa matarsa in lam akun min ahlil janna fa anti talik in dai ni ba dan aljanna bane to kin saku in shi ba dan aljanna bane to ka ana tambaye ka wannan ai to kai ya kai ka san dan aljanna ne ai kawai ta saku to kai wa ya gaya maka shi ba dan aljanna bane da zaka ce ta saku to kaga akwai mutum tambaya irin wannan sai ya rikici gaskiya raha ta yi raha ga abin da na gaya wa matata malai me ya hukunci na ce in dai ni ba dan aljanna bane ta saku to yanzu ya za a yi ka ce da ita da shi ta saku in ka ce ta saku ka masa hukunci da wuta ko ka ce dan wuta ne ba haka ba dan me za ta saku in kuma ka ce ba ta saku ba ka ce dan aljanna ne din ka yadda kuma ga shi aqida ahlus sunna la nahkumu li mu'ayyanin bil jannati wala bin nar in ba nassi ne ya zo ce wani dan aljanna ko wani dan wuta ne ba mu nuna wani mu ce wani yana aljanna ko wani yana wuta sai dai nassi shi zai ce wani yana wuta tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran la talaha kai tsaye hankalinka kwance ka ce abu lahab yana wuta nassi ne ya zo karara in ba nassi ya zo ba za ka iya ware wani mutum ba ka nuna shi ka ce wannan wuta zai je ko da ya mutu baka san akan me ya cika ba musamman ma idan an san shi musulmi ne illa iyaka yana yin wasu ayyuka da bai kamata ba ba za ka iya sani akan me ya cika ba ta yi a yan kwanakin da baka ganin sa din nan ya yi taubatan nasuha don haka baka yanke masa hukunci ba to shine wasu malamai suka ce in ya faɗa haka babu kafara a kansa kuma matarsa tana nan amma in kana hamma bi ma'siyatin wa tarakaha khawfan min Allah wa haya'an minhu ya so yayi laifi sai shi tsoron Allah sai tuna Allah sai ya bari to Allah ce wali man khafa maqama rabbih jannatan a wannan yanayin ya cancanci wannan sakamakon da ya ga yayi wannan ya bari khawfan lillahi wa haya'an minhu shi yasa sai ya bi ji yake gaya wa matarsa wannan magana Sufyanu Thauri da wasu daga cikin malamai suka ce in dai haka ta faru to ba za a ce matarsa ta saku ba to abinda ba su faɗa ba idan bai faɗa haka ba to wasu suna cewa ya hanath wala ta wala tutallaq sai yayi kafara kamar wanda ya rantsuwa sai yayi kafara amma ba za a saki matar ba domin sakin matar hukunta masa ne da bi annahu min ahli an-nar laysa min ahli al-jannah ala ayi hal wani lokaci malamai sukan farlanta wasu matsaloli don sukan iya sa auku a nemi mafita a rasa to idan aka san akwai irin waɗannan abubuwa da suka farlanta sai su zama mafita annabi Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa zawata afnan to waɗannan aljannatayya din ma'abota rassa na bishiyoyi Allah yana ba mu labarin cewa bishiyoyin ciki suna da reshe wannan shine abin da Allah yake nufi da ayar ai duk bishiya tana da reshe kowace ma bishiya tana da reshe saboda haka idan an ce bishiyoyin ciki masu abin da masu rassa ne ba a baka wani labari ƙari akan abin da ka sani ba kuma wannan ba zai kwadaitar da kai komai ba sai idan ka fahimci cewa rassa din da ake nufi rassa ne da suke ɗauke da 'ya'yan itatuwa rassa ne koraye shar rassa ne masu ba da inuwa to sai kasancewa ashe rassan da ta yi alama ce ta cewa tana da 'ya'ya masu yawa alama ce cewa tana da shimfiɗaɗɗiyar inuwa wanda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama har yake ba da labari cewa ɗan aljanna a inuwar da Allah maɗaukakin sarki sanya cikin aljanna ta bishiya ɗaya yasirun rakibu fiha 500 a mahayin doki in garaman doki zai yi tafiya shekara 500 bai gama keta inuwar ba to kaga wannan alama ce ta ni'ima to sannan kuma itatuwan ba haka kawai suke ba rassa din ba haka kawai suke ba dauke suke da kayan marmari iri-iri to wannan shine amfanin sifanta wannan bishiyoyi da cewa suna da rassa ba wai kawai labarin reshe din kawai ake so a gaya maka ba dan wannan ba zai kare ka da komai ba saboda ka san ai kowace bishiya tana da rassa fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban Allah ya ce da wace ni'ima daga ni'imomin ubangiji kuke karyatawa fihi ma aynani tajriyan a cikin su akwai wasu idanuwan marmaro na ruwa guda biyu waɗanda suke gudana waɗanda suke gudu wasu malamai suka ce su ne a salsabil da at-tasnim da Allah ya faɗa a wasu gurare cikin alkur'ani ɗaya salsabil ɗaya at-tasnim to ala ayi halin su ne ba su bane Allah madaukakin sarki ya labarta mana cewa a wannan aljannatayya guda biyu ana samun wannan idanu na ruwa wanda kuma gudu yake Allah ce fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangijin kuke karyatawa sannan Allah madaukakin sarki ya ce fihima a cikin su su waɗannan aljannatayya guda biyu din min kulli fakihatin zawjani akwai nau'i guda biyu daga kowane 'ya'yan marmari ana nufin zaujani kala biyu malamai suka ce ko dai ana nufin kowane nau'i Allah maɗaukakin sarki zai halicci kala biyu in ka ce lemun zaƙi ko ka ce tuffa ko rumman ko ayaba kowane nau'i daga cikin waɗannan kayan marmari Allah zai yi kala biyu a jikin bishiya ɗaya ka ɗaga ka ciro wacce take mai zaƙi ka ciro wata ke da mai tsami-tsami ko kuma hatta kalatta a launi ko kalatta a rihi wato a ƙanshinta da za ka ji don Allah maɗaukakin sarki ya bambanta kalolin ko kuma ya zama na akwai 'ya'yan itatuwan da za a ci su ɗanyinsu akwai waɗanda za a ci su a bushe kowane irin kayan marmari Allah ya sanya maka shi daban-daban wannan za ta sa ranka tafi kwaɗayin abin ka fi sha'awar abin mutumin da za a kawo masa abinci kala ɗaya a gabansa komai kyansa komai daɗinsa ba daidai yake da mutumin da za a kawo abinci kala kala kala kala ya miƙa hannunsa ya yawo da hannunsa cikin kaɓaki ya jawo kowane irin launi yake so ya taɓa wannan ya ji ya taɓa wancan ya ji ya taɓa wancan ya ji wannan zai sa masa nishaɗi wajen cin abinci ɗin kuma ya sa masa wani farin ciki na musamman saɓanin wanda za a jirge masa abinci iri ɗaya irin yadda matan bahaushe suke ta mu abincin mu kala ɗaya in dare yayi ai tuwo a gefen tuwon nan ba za ka ga wani abinci ba tuwon nan shi za ka ci miyar kuka miyar taushe amma dai ba za ka ga wani abu tare da shi ba inda rana ne ai shinkafa ko ɗan wake ko tubani shi wannan da za a yi shi kadai za ka gani a turo maka kwano kwaya daya in ba ma kwanan miya in ba wanda za da ba duka ce kwano ɗaya za ka gani to kaga wanda ya saba abin da ɗabi'a take bukata kai kanka inda za ka je a kawo maka kala kala ai ka fi jin daɗi ka fi jin daɗi kai kanka a ranar da za ka koma gida ka samu bayan abincin da aka yi maka kuma matarka ta yi wasu 'yan dabaru ta kukkulla wasu abubuwa kuma aka kawo gefen abincin naka aka zagaye da su to sai ka ji kuma wani farin ciki na musamman a ranar kwana za ka yi kana mata addu'a to ina jin in ba bahaushe ba hausa fulani ina jin duk kabilu ba sa ci abinci kala ɗaya ba san sauran amma dai haka nake zato za ka je wasu ƙasashe duk talaucinsu in aka tashi ka baki da rana sai kaga abubuwa iri iri tsilli tsilli to ba sani ba saboda shi bahaushe ya fi so ya ci da nauyi don haka abincin nasa sai ya kwaya ɗaya kakkarfa mai nauyi to Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana a aljanna ba irin abincin bahaushe ba ne in kulle fakihatin zaujani za a kawo maka kala daban-daban to Allah maɗaukakin sarki ya gaya mana a aljanna akwai abin da wala ta'lamu nafsun ma ukhfiya laha min qurrati ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malu wato babu wata zuciya babu wata rai babu wani mutum da ya san abin da Allah ya ɓoye wa ɗan adam a ranar gobe kiyama na kayan jin daɗi da sakamakon abin da ya kasance yana yi a nan na kyawawan ayyuka to haka Allah maɗaukakin sarki zai azurta ɗan adam da duk abin da yake bukata na kayan marmari a ranar gobe kiyama duk abin da ka sani akwai shi a nan wanda ake ci a ji daɗi a yi marmarinsa to akwai shi a aljanna illa iyaka suna ne kawai ya haɗa su kamar yadda abdullahi dan abbas ya ce duk wani abu da ka sani na kayan marmari na nan duniya akwai shi a aljanna amma abin da ya haɗa su suna ne kawai suna ne kawai gashi kamanninsu ɗaya da an kawo maka shi sai ka zata wanda kake sha ne a nan duniya kullama ruziqu minha min samaratin rizqa qalu hadha alladhi ruziqna min qabl da an kawo sun ga an ɗauko kabaki na lemun zaki ko ayaba ta ai irin wannan a duniya ba muna cin irin wannan Allah ce wa uto bihi mutashabiha an kawo musu shi da yayi kama da na can amma ba ɗaya suke ba Allah ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangijin ku ke karyatawa ka karanta ko Allah ya ce muttaki'ina an gama gaya maka ita aljanna da abin da yake ciki to waɗanda suke yan aljanna din suna kishin gide suna masu shan ni'ima ala furushin akan wasu shimfudu bata'inuha min istabrak ado ko kwalliya ta cikin shimfiɗu ɗin daga alhariri ne wanda yake mai kyalkyali ko mai kauri min istabrak alhariri wanda yake ghalib min alhariri ka kauran alhariri daga can ƙasan shimfiɗar shi aka sanya ko kuma alhariri ne wanda yake mai kyalli lahu zina lahu hulla lahu barik yana da ado yana kyalkyali malamai suka ce ku duba Allah maɗaukakin sarki sai ya faɗi adan ciki ɗin bai faɗi na wajen ba to idan na ciki ɗin ga irin yadda yake ina kuma adan zahiri ɗin ya kake tsammani shi yasa Abdullahi dan Mas'ud ya ce hazihil bata'in fa kaifa law ra'aytum adh-dhawahir shi wannan ciki ɗin to ina kuma da an nuna muku bayan an nuna muku sarari ɗin Allah maɗaukakin sarki ya ce wa janal jannataini da ninannin ‘ya'yan itatuwan waɗannan gonakin guda biyu a kusa suke dab ƙasa-ƙasa suke wasu malamai suka ce danin anan ana nufin a kusa suke ma'ana a duk yanayin da kake za ka miƙa hannu ka ebe su in kana tsaye ba a buƙatar ka sa tsani ko ka ɗau dutse ko ka ɗau kara ko ka ɗora wani yaro ka ce ka kakkaɓo maka a miƙa hannunka za ka yi kawai ka ciro wanda kake so in a zaune kake kamar zaman nan namu kawai kai sha'awa miƙa hannu za ka yi shi da yayin tatuwan zai yiwo ƙasa danin zai yiwo kusa da kai kawai ka miƙa ka ciro in a kwance kake miƙa hannu za ka yi sai yiwo ƙasa da kai sai ka cira babu wahala a aljanna kana kwance kana buƙatar ya itatuwa tashi ɗin ka yunkura ka ce sai ka tashi akwai ɗan wahalarwa kawai miƙa hannunka ka jawo to wannan irin bayani da ake ji iyayenmu wani lokaci sai a dinga bamu wani labari haka wanda ba ba ba wani nasi sai a ce maka ai a aljanna da kayi sha'awar abu sai ka ji ka koshi to muna yara sai mu ji ai ba haka muke so ba ai za mu kara so kaga abincin kana sha'awarsa yawon kana da lala kana taunawa kana haɗewa kana tauna kana haɗewa ai yafi daɗi kawai ka ji cikin ka yayi dumi suna so su nuna mana girman aljanna kuma sai muka ji ai ba abin to shine Allah madaukakin sarki yake cewa wadaniyatan alaihim zilaluha wa zullilat qutufuha tadlila to an kusanto musu da inuwoyin cikinta haka nan an hore musu ‘ya'yan itatuwan ciki horewa ma'ana ‘ya'yan itatuwan nan sun zama masu biyayya gare su kamar yadda za ka hau dokinka bayan ka horar da shi ya zama yana biyayya da kai alfarasu zalul laraba suna sifanta dokin da yake mai biyayya da ba zai tutsu da wanda ya hau kansa ba kuma an koya masa training iri iri suna kiransa alfarasu zalul to haka Allah zai mayar da ‘ya'yan itatuwa ɗin su zama masu biyayya gare ka in kana kwance in kana tsaye in kana rikishin gide a duk halin da kake so za ka iya miƙawa za ka iya miƙa hannunka ka ka ciro shi ne Allah ce fa bi ayi ala rabbi kuma tukaddiman to wacce ni'ima ce daga cikin ni'imomin nan na ubangiji kuke karyatawa fihin na qasiratu tarfi a ciki akwai mata masu takaita ganin su lam yatmithunna insun qablahum wala jan babu wani mutum ko aljan da ya taɓa kusantar su gabanin mazajensu na aljanna wannan ma ayar kaga qarara ta nuna aljani shi ma yana zai shiga aljanna in har ya kyautata ya bi Allah kamar yadda aka tambayi Zamrat ibn Habib kace hal yadkhulu al-jinn al-janna aljanu za su shiga aljanna yace na'am wa yunkahun lil jinni jinniyat wa lil insi insiyat za su shiga kuma a ba su aure mutane a ba su mata mutane aljanu a ba su mata aljanu Allah ya ce lam yadmithunna fihinna qasiratut tarfi fihinna kun ga anan da Allah madaukakin sarki ya sai ya ce fihinna aka kawo da sigar jami'i ba ana magana da can aljannatai guda biyu wannan su yake nuna maka aljannatai din a cikin aljannatu adin suke don haka yanzu an da ana magana aljanna adin da za a shiga a cikinsu akwai qasiratu tsarfi masu takaita ganinsu wanda ba sa kallon kowa sai mijinsu babu mai birge su sai mazajensu ba sa ganin kyan kowane irin abu na aljanna in ba kyan mazajensu ba shine abinda malamai suke cewa la ya raina shay'an fil jannata ahsana min azwajihinna ba abinda suke gani mai kyau ko mafi kyau a aljanna kamar mazajensu don haka har ma yazo wasu suke cewa yar aljanna za ta ce wa mijinta wallahi ma ara fil jannati shay'an ahsana minka wala fil jannati shay'an ahabba ilayya minka falhamdulillahi alladhi ja'alaka li waja'alani laka to yar aljanna ta ce wa mijinta wallahi a aljanna din nan babu wani abin da ya kai ka kyau duk waɗannan abubuwan da aka fara aljanna kafi su kyau haka nan a aljanna din nan ba abin da nake sha'awa nake so kamar ka na gode wa Allah wanda ya keɓe ka ya ba ya keɓe ni ya bani kai haka nan ya keɓe ka ya bani ya baka ni to wannan sifa ce ta yabo a ce mata ba ta ganin wani sama da mijinta duk matar da aka ce haka sifarta take to babu shakka an ba ta yabo na kwarzantawa ce ita ba ta ganin wani namiji wanda zai birge ta ya ba ta sha'awa in ba mijinta ba kuma kowane miji zai so a ce haka suke da matarsa to shi yasa Allah madaukakin sarki ce to matan aljanna haka suke kamar yadda kuke sau a nan duniya su a can haka suke qasiratut tarfi ne masu takaita ganin su ne akan mazajen su lam yamithunna insun qablahum wala jan mutum ko aljan bai shafe su ba gabanin mazajen su sawa'un mazajen da suke cikin mutane ko mazajen da suke cikin aljanna Allah ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangijin ku ke karyatawa to daga nan sai Allah madaukakin sarki ya shiga maka bayanin yadda suke dan ka daura aniya ka shiga cikin manema ga sifofin su idan ya sifanta su da lu'lu'u ka annahunna ka annahunna lu'lu'um maknun kai ka ce su lu'ulu'u ne wanda yake kuma tsararre an tsare shi an killace shi haka waɗannan matan suke annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya sifanta mana su a cikin hadisansa daban-daban kamar hadisin da imamu ahmad ya ruwaito shi daga abu hurairah ta Allah ya ƙara masa yarda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce dirrajuli min ahlil jannati zawjatani من الحور العين على كل واحدة سبعون حلة يرى مخ ساقها من وراء الثياب هو ندن الجنة Allah zai aurata masa matan hurul aini guda biyu kowace guda daya tana tattare da kayan ado saba'in ana ganin ɓargon ƙaurinta daga bayan tufafinta saboda haske za a iya ganin yawon bargonta daga na kafafuwanta imam muslim ya ruwaito hadisi tabi'ai wata rana sun zauna sai suke ta muzakara ko kuma matansu da mazansu kowa yana faɗar waye fi yawa a aljanna mata ne ko maza tafakharu aw tazakaru ayyuhuma aktharu fil janna ar-rijalu am nisa to shine sai Abu Huraira yace awalam yaqul Abu Abul Qasim sallallahu alaihi wa sallam inna awwala zumratin tadkhulu al-janna ala surati al-qamari laylatal badri والتي تليها على ضوء كوكب دري في السماء لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ ساقهما من وراء اللحم وما في الجنة عزم Allah abu, abu Huraira da ya ji suna ta wannan musayan maganganu wanda ya ce mata sun fi yawa wanda ya ce maza sun fi yawa a aljanna sai ya ce ashe ba abul kasimi annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ba ya ce farkon tawagar da za ta shiga aljanna za a shigar da ita a bisa sura kamanni kai ka ce wata ne daren goma sha hudu don haske waɗanda za su biyo bayansu a bisa hasken tauraro mai tsananin haske da yake haskaka sasannin sama haka a bisa wannan kamanni za a shigar da tawaga ta biyu Allah annabi ya ce li kulli mri'in min kowane mutum ɗaya daga cikinsu namiji daga cikinsu yana da mata guda biyu na hurul aini waɗanda ake ganin ɓargonsu daga ƙaurinsu daga tsokan namansu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma wa mafil jannati aza babu gwauro babu tuzuru a aljanna abu huraira ya raba gaddamar ko bai raba ba wa ya fi yawa to haka aljanna take annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama kamar yadda ya zo cikin musnad da imamu ahmad da sayyid bukhari yana cewa la ghadwatun fi sabilillahi aw rawhatun khairun min ad-dunya wa ma fiha wa la qaba qawsi ahadikum aw mawdi'u qaddihi yani sawtahu min al-jannati khairun min ad-dunya wa ma fiha ولو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا ولطاب ما بينهما ولنسيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم yace ka yi sammako don ɗaukaka kalmar Allah ko ka fita da yamma don ɗaukaka kalmar Allah wannan ya fi duniya da abin da yake cikinta alkhairi inda ɗayanku zai aje bulalarsa ko inda zai ajiye abin nan bakansa a cikin aljanna inda zai ajiye makaminsa bulalarsa ko bakarsa a cikin aljanna ya fi abin da yake cikin duniya da abin da yake cikin ta alkhairi annabi ya ce walau tala'at imra'atun walau tala'at imra'atun da wata mace ɗaya daga cikin matan aljanna za ta leƙo duniya da ta cika abin da ke sararin tsakanin duniya da sararin samaniya da ƙanshi da ƙanshinta ya cika wannan guri wala tsaba ma bai nahuma da abin da ke tsakanin su kuma dai ya yi ƙanshi da za ta leƙo duk za mu koma gida muna ƙanshi can ma mu iske su suna ƙanshi wala nasifuha ala ra'siha Allah ce lullubin da ta dan kwalin da ta dora a kanta khairun minad dunya wa mafiya ya fi duniya ya fi abin da yake cikin duniya Allah ya ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban da wace ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangijin kuke karyatawa hal jaza'ul ihsani illa al ihsan ashe yanzu kyautayi yana da wani sakamako in ba kyautayi kyautatawa tana da wani sakamako in ba kyautatawa ba ka duba falala ta ubangiji ka duba falala ta ubangiji wato duk wannan abin da ya ba mu na ni'ima a gidan aljanna sai ya nuna ihsani muka yi mana ihsani ashe bai yi mana ihsani ba tun farko tun farko ni'imar ni'imomin da ya gwaggwaba maka a nan duniya ba ihsani ya maka ba ahsana ilaina awwalan wa ahsana ilaina akhira ya mana ihsani da farko duk abin da za mu yi wa ubangiji na bauta ba za mu biya ni'ima ɗaya daga cikin ni'imomin da ya mana ba ashe kaga ya riga ya mana ihsani din to amma duk da haka sai yake cewa hal jazaul ihsani illa al ihsan ihsani din nan annabi sallallahu alaihi wasallama ya fassara shi a hadithin jibril hadithin jibril hadisi da muslim ya ruwaito hadisin umar ibn al-khattab wanda yana nan cikin arba'unan nawawiya ana karanta shi ne hadisi na biyu lokacin da jibril yake tambayar manzo sallallahu alaihi wasallama akhbirni an al-ihsan qala an ta'budu allaha ka'annaka tarah fa in lam tarahu fa innahu yaraka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ihsani shine ka bauta wa Allah kamar kana ganin shi idan har kai baka ganin shi to fa shi yana ganin ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana ihsani mataki guda biyu ne ihsani mataki biyu ne akwai manzilatul mushahada akwai manzilatul muraqaba akwai mataki na mushahada ka bauta wa Allah kamar gashi a gabanka kana ganin sa kamar kana ganin sa a yayin da kake bauta ɗin ba ka waiwaye dama ko hagu ba ka ganin wani makhaluki yana da hatsi cikin wannan bautar da kake wa Allah wannan shine maqam na mushahada babu shakka ko mutum ne dan uwanka da zai baka aiki ya zama na kana yi a gabansa ya fi ka fi tsayawa ka yi aikin da kyau sama da idan bayan idansa ne ka bauta wa Allah kamar gashi nan kana ganin shi ta takhayaluhu bi ainaika haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke wannan shine mahallul mushahada maqamul mushahada urwatu ibn zubair ya taba ganin abdullahi dan umar yana dawafi a ka'aba sai ya zo ya tare shi yana masa maganar yana neman yarsa da aure ka san su can wato manyan mutanen nan ba ruwansu yana dawafi ya je tsare shi wai yana masa maganar neman yarsa da aure ina ibn umar bai ma san ya ci gaba da dawafinsa sai bayan an gama wani lokaci suka haɗu ya ce to kakka ga ka yi min magana kamar na wulaƙanta ka ya ce domin a wannan lokaci inna na ta rabbina rabbana fi bi a'yunina fi tawaf muna halarto da ubangijinmu da idan basira da kwakwalenmu a lokacin da muke da wa'ayi ba haka ba za mu waiwaya mu saurari wani ba ba za mu ji me kake faɗa ba ba za mu kula ka ba muna yi ne kamar ubangiji ya zira mana ido gashi nan mu ma muna ganin sa shine ma'anar ashhadu an la ilaha illallah da kake faɗa ashhadu bi ma'anar shahada bi ma'anar mushahada ana kana halartowa kana gano ubangiji kamar gashi nan yana ganin ka lokacin da kake abu babu shakka za ka tsaya kai abu mai kyau kuma babu wanda zai kai ka kiyaye dokokinsa mataki na biyu maqamul muraqaba manzilatul muraqaba lokacin da baka halarto ganin sa din amma kana halarto yana ganin ka kana halarto cewa yana ganin ka yana jin ka duk abin da kake a lissafe anta muraqaba to wannan mataki ne na biyu dukkaninsu mataki ne na ihsan dukkaninsu mataki ne na kyautayi daga baya aka samu gurɓatacciyar aƙida ta sufanci da ta ƙoƙarin ta tankwara abin a lalata shi a mai da shi wata aƙida ta maguzanci sai aka ce ihsani din nan shine sufanci shine ka zama sufi kaga sahabbai duk ba muhsinu da bane ba wani ba wani sahabi da ya karɓo ta dariƙa sai aka ce wannan ihsani shi ne dariƙa ka karɓi dariƙa ka zama sufi dariƙan nan ita ce idan ka nutsu a cikinta ka dulmiya ka tsunduma ka yi nisa to za ka kai matakin da za ka ga Allah ka ga komai Allah ne ka kore asiwa ka kore asiwa bai zama ba ka ganin komai ka gani kawai ka taba ka ji ya mangaje ka ka mangaje shi kawai Allah ne sai suka ce wancan hadisin ma haka yake nunawa ce an ta'budu Allah ka annaka tarahu sai aka ce fa in lam takun fa in lam takun ai fa in lam tujad fa in fa- af- afnaita nafsak ko fanaita ko wasalta in ka gama zama babu kai ka zagonye ka zama baka jin akwai ka kawai Allah kake ji to tarahu zaka gan shi kawai fa in lam takun tarahu to kaga kaga wanda zai wannan fassarar inda ya kai ga lalacewa ko larabci baya ji domin in tarahu din nan shara jawabu sharti ne ya kamata ya zama me ya zama majzum ya kamata fa in lam takun tarahu in jawabu jawabu sharti ne saboda haka shi sai ya dauke shi a matsayin jawabu sharti saboda haka sai ya ce fa in lam takun in babu kai kayi fana'i kayi usuli tarahu kawai zaka ganshi saboda haka a gurin su zaka ga Allah karara kuma komai ka gani Allah ne kai ma Allah ne ra'aitu rabbi bi aini qalbi fa qala man anta qultu anta wannan hallaju ke ce ya ga Allah da idan zuciyar shi Allah ce waye kai sai ya ce wa Allah kai Allah ya ce masa kai waye sai ya ce kai wato da shi da shi duk ɗaya ne ce baini wa bainaka inniyun tuzahimuni farfa bi hakka inni min albaini ya ce ya Allah tsakanina da kai akwai wata inni inni da take ja in ja da ni wato ina jin kamar akwai ni har ina cewa ni ni A, ka ɗauke ni ni ɗin kawai ni kai da kai dun mu zama ɗaya kai ni ni kai shine farfa bi haqqika inni min albayni haka yaji cewa babu inni suka ce tunda ma bishiya ta ce innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'buduni haka suka yi suka irin wannan ƙaryar wai a lokacin da Allah ya magana da Annabi Musa ba shi yayi magana da shi ba bishiya ce ya halicci maganar a jikinta ita ce ta yi magana sai suka ce to idan ma bishiya wannan itaciya har za ta iya cewa innani anallahu yaya dan adam da Allah yake cewa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila yaya za a yi dan adam da Allah ya karrama shi shi ba zai iya cewa anallahu ba to kaga na farko dai waye ya gaya musu cewa bishiya ce ta yi magana aya ce ta alqur'ani alkur'ani da cewa Allah ya ce wa kallamallahu Musa ta wa kallamahu rabbuhu Allah ya nuna shi ne ya yi maganar bai ce bishiya ba bishiya ce Allahu wa kallamallahu sai kuma ka ce wa kallama shajara kaga Allah ya jingina maganar zuwa gare shi in ka ce a ai ya jingina ta ne zuwa gare shi saboda shi ya halicce ta dan haka ya jingina maganar zuwa gare shi a'a mu maganganun da muke yi ba Allah ne ya halicci maganar tamu ba wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulli shay ai duk wani wanda yake magana maganar da yake Allah ne ya halicce ta ashe yanzu kuma maganganun da muke yi da wanda John yake yi da wanda Michael yake yi duk sai su ce Allah ne yake magana dan Allah ya halicci maganganun su wallahu khalaqakum wa ma ta'malun a'a ashe kenan halittar ubangiji dan yayi tattare da mu ta magana ba shi ke nuna kuma maganar da za mu yi tashi bace ibnu arabi ya ce duk ma maganar da kaji ta Allah ce kawai kun saka suke da irin wannan tabargazar da an kai su bango sai su ce to su sun maganar kowa ma tashi dan Allah ce ba wai bishiyar ba ma ta kowa ma yake cewa wa kullu kalamin fil wujudi kalamuhu sawa'un alaina nazmuhu nasruhu wa nizamuhu ce duk wata magana da kaji a duniya maganar sa ce maganar Allah ce sawa'un mu muka yi ta azube ko muka yi ta awaki kawai Allah ne yake yi an yi irin wannan tantirin sufi wani aji lokacin muna karatu sai ya tashi tsaye ce yan aji duk abin da kuji ina furtawa kawai Allah ne yake furtawa ku nutsu sufayen waɗanda ake kiran su mahajubai waɗanda ba a bayyana musu waɗannan asararu din kun san waɗannan asararu ne nake faɗa ba a san faɗar su to yan ƙasa ƙasan wanda ba a fito musu da asararu din sai su ma kansu ya kulle kuma shi da gaske abin da yake faɗa haka yake a sufancin haka yake kullu kalamin fil wujudi kalamuhu sawa'un alaina nasruhu wa nizamuhu to amma sai kansu ya daure da idan mun ce kaza kaza kaza sufanci yana fadar kaza kaza sai su ce ƙarya sharri kuke musu sharri ne wahabiyanci wahabiyawa ne to sai gashi yana fada kuma dan babban shehi ne, kuma bai san ce bai san sufancin ba to sai na ji daɗin samun sa a aji don ya taimaka ya taimaka wasu abubuwan da zan faɗa a ce ƙarya nake yi sai ya ce ai ya rage ma ai ya rage ma bai faɗa duka ba to al-ihsanu shine halarto da ubangiji lokacin da kake ibada ba wai komai ka taba ka ce Allah bane ce akwai wani taki da za a zama Allah ko mutum ya zama shine Allah wannan wannan ba daidai bane hal jaza'ul ihsani illa al-ihsan Allah ce fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadziban da waɗanne ni'imomi ne na ubangijin kuke karyatawa insha Allah a sati mai zuwa za mu ji wasu aljannatayya din guda biyu da ya ce wa min dunihima jannatan da bambance-bambancen da ke tsakanin waɗancan aljannatayya waɗannan da muka ji na yau da waɗanda za mu ji su a sati mai zuwa Allah ya kai mu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in dan uwanmu Muhammad Labko ke malami ne a jami'ar mai da Sokoto wanda yanzu muna tare da shi a jami'ar Katsina ta musulunci malami ne da yana da ƙoƙari kwarai da gaske waɗanda suke yan galadanci a nan kano sun san shi tun da mai himma kwarai da gaske kuma yana da rubuce-rubuce masu kyau masu ban daga cikin abin da ya fice da shi akwai littafinsa da ya yi a kan shi'a da akidojinta wannan littafin babu shakka littafi ne wanda yake mai daraja kwarai da gaske mai kima ni na karanta littafin ce na karanta wani bangare na littafin yana da ban sha'awa kwarai da gaske da hausa ya yi shi don fito da bacin akidun shi'a ina jin farkon yin littafin mu'assasatu ahlul baiti ta sakkwato ta su sheikh mansur ibrahim sun buga wajen dubu takwas sai da ya kare yan shi'a sun ji ciwon littafin sun ji ciwon littafin kwarai da gaske saboda ya fallasa abin da ba sa so a faɗa ya faɗi miyagun aƙidunsu kuma cikin uslubi wanda kowa zai iya karantawa ya gane tunda su akwai taƙiya ana ɓaɓɓoyewa to shi ya fasa ƙwan kuma ƙwan mai ɗoyi to wannan littafi bayan ya ƙare mu kanmu markazul imamin bukhari mun so mu sake buga shi saboda ganin amfaninsa to wasu yan uwa a katsina sai suka riga mu har suka buga kwafi dubu uku wanda daga ciki ne na gaya musu a nan kano babu shine suka aiko da kwafi ɗari uku ne ina tsammani suka aiko shi gurin malam ali mai bidiyo gaskiya littafin yana da kima in akwai ma wanda zai ƙara taimakawa mu sake buga shi a sake yada shi irin yadda wannan bakar aƙida ta shigo mana gadan-gadan ya kamata muwa mu tashi mu tunkare ta gadan-gadan kada mu yi sako-sako babu gatan da za mu nuna wa wannan addinin irin mu yi fafutukar kare shi ta hanyar bayani babu wanda muke daga wa kara ko sanda bayani ne namu shi yasa aka tsane mu saboda muna da abin faɗa ba ma buƙatar mu yi mu yi faɗa muna da abin da za mu ai in kaga mutum yana cewa a tashi kasuwar to hajarsa ba ta samun ciniki amma mu da muka kasa ana ta zuwa ana tayawa ana saya masu a tashi kasuwar ba bayani dai ba za mu daina ba bayani dai wannan bayani da ake tun kafuwar waɗannan aƙidu aƙida shi a ta kowace daɗewa duk da cewa saboda muninta don tana ɗauke da sinadarin kashe kanta shi yasa ta ƙi yaduwa ya zama na ta ƙiyawa a duniya amma ita fi kowace aƙida daɗewa wannan ash'ariyanci da sufanci da waye ai duk bayan ta suka zo amma ka gani sun sun samu shiga sun yi kwanto gurare daban-daban amma ita banda iran ina ina ma ne take da wani abin a zo a gani shi yasa in ba da ƙarfi ba su yi amfani da ƙarfi ko su yi amfani da kuɗi aƙida ba za ta samu shiga ba a azumi na yi magana a cikin bayanin da nake yi na yi maganar daular ubaidiyya da irin irin kashe-kashen da ta yi wannan kuma wani abu ne ya rubuce a cikin littafi sai suka fara yi min test in daina faɗa ka duba irin wannan tsaurin hali wai ka daina faɗa a'a bayan dawowa ta gida ran sallah wani test ya muku duk fa mun mallaki kasar ɗin da kake faɗar wannan abubuwan kana cewa 'yan shi'a sun kashe malamai to in baka daina faɗa ba kai ma za su zama makomar ka haka har da barazana irin wannan a'a bar su su yi wannan ai ai shi yana ƙara cewa haka muke kuma dan me zai damu in ya in na farko abinda na gaya ma wani daga cikinsu dan dan waya na buga ma wani daga cikinsu abin nan da muke faɗa ba wai yanzu yake rubuce ba shekara ɗaruruwa yana nan a rubuce tun ma kafin a haife ku a haifi iyayenku kafin ku san wani abu shi'a suna nan a kundanci a taskake a rubuce tarihi ya tabbatar da su saboda yanzu kun karbi shi'a kuna shi'a sai mu daina faɗa sai mu canza tarihi ko mu tattara tarihi abinda suyudi ya rubuta ibnu kathir ya rubuta ibnu jarir tsabari waɗannan manya manyan malaman ibnu al-afir duk sai mu tattara tarihin su mu kona saboda kun bayyana a lokacin ne ma za mu tuno su inda ba ma faɗa za mu ce to faɗa man an gaya mana ga abubuwan da ake yi ga abubuwan da kuka faɗa ga abubuwan da kuka yi idan kai kana ga ƙarya ce muke faɗa tunda mu ma karanta muka kai ma sai ka zo ka karanta naka ka ce waɗannan da suka ce kaza ƙarya suke yi mana don ga abin da yake a rubuce a rubuce mun hana ka faɗi wannan ba wanda muka hana ba mu hana kowa ya faɗa ba amma kuma wanda isa kuma shi ya sa mana takunkumi ya ce ba za mu faɗa ba za mu faɗa abin da muka sani abin da muka karanta kuma ba tun yanzu muke faɗa ba tun kafin ma ku ku kunno da wannan muguwar aƙidar ai muna faɗa muna faɗar abubuwan da shi'a suke yi a duniya duk muna faɗa lokacin da ana raka kume ni duk mun yi wannan mun fito mun faɗi aibin da suke ciki tun kafin ma ku bayyana yanzu kuma don kun bayyana sai mu tattara tarihi mu ƙone saboda mun ji cewa wasu suna ƙoƙarin wai a zo a zama ɗaya a zo a zama ɗaya ma'anar zama ɗaya ba wai kai naka yayi nashi ba dama ai mu hana kowa yayi nashi ba babu inda ahlus sunna suka je suka yi banga banga suka ce wani ba zai yi nashi ba ko suka kai masa hari mu ake kai wa hari mu ake sara mu ake kisa haka mu taɓa hana wani ba in ka ce a zama ɗaya kana nufin kowa ya nashi dama mu ayyad a kan wannan aƙidar muke ba buƙatar sai mun zauna da kai mun tattaunawa in kuma a'a kana nufin a zama ɗaya mu kyale mutane su yi ta karɓar wannan muguwar aƙidar a zagi sai da abubakar umar usman a zagi na na aisha a zagi hafsa to ba zai yiwu ba wannan ɗayar ba za mu taɓa zama ɗaya ba ba zai yiwu ba saboda haka wannan littafi lokacin da aka yi rikicin sakkwato ya nuna min tasa-tasai da suka dinga yi masa shi wannan malamin wasu suna cewa ka ji abin da ya faru ga ɗan mai shiya saura kai ya nuna min tasa-tasai da aka dinga yi masa to ni ma kuma an mun saboda haka muna cikin wannan artabu kuma ba za a daina ba haka duniyar take tun lokacin da Allah ya kafa ya kafa wannan duniyar haka ake ta gwagwarmaya annabi adam tun yana cikin aljanna suka fara gwagwarmaya da da iblis shugaban shaidanu aka rankayo aka zo ƙasa an daina duk annabawan nan ai jagorancin da suka yi kenan to a yau sai mu tattara abubuwa mu aje mu ce ai ai shiru kowa ya zama an ce an sayi fili a gidan rediyo a ina jin ko pyramid ne aka ce ko ina wai za su zauna a zauna da sunna da ɗariƙa da sufanci a tattauna a zama ɗaya mu da ba mu kai wa kowa hari ba bare ya ce yanzu yana so ya zauna da mu mu daina kai masa hari amma idan yana nufin a maganar aqida mu daina bayanin aqidar mu mu daina bayanin mummunar aqida da ta saba ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan abun ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba Allah madaukakin sarki ya samu dace yayi mana gamdakatar tambayoyi sai a yi haƙuri ba za su samu shiga ba lokaci ya tafi a nabina muhammadin wa alihi wasallam